Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Batun yawon barace-baracen da yaran da aka kai makarantun allo a birane da ƙauyukan Najeriya ke yi na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a musamman a 'yan kwanakin nan. Me ya kawo batun yawon bara a harkar neman ilimi? Ita ma barar wani yanki ne na neman ilimi ko kuma yau ce ta kawo ta? Wannan batu na barace-baracen da almajirai ke yi a wannan zamani shine batun da shirin namu na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. Kusan duk wanda ya kai shekara arba'in da haihuwa a arewacin Najeriya to ya yi karatu a makarantar allo. Malhamza Hamza barka da shigowa ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu. Barka ka dai To Mala Hamza kafin mu fara tattaunawa da kai bari mu je abubuwan da 'yan Najeriya ke cewa dangane da makarantar allo a zamanin nan. ya yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jaridar Amina ta cikin shirin Najeriya a yau sunana Abubakar Abdullahi daga nan arewacin Najeriya Kano. A magana da aka bayar ta maudu'in cewa me ake kallo dangane da almajiranci a wannan zamani to magana ta gaskiya kamar yadda ake magana a wannan lokacin almajiranci ya canza domin da in aka kalla yadda ake kawo mutum wato karatu ba yayin bara ko kaɗan za a kawo shi ne da duk wani abubuwa da yake bukata na yau da kullum sai dai kawai zauna a tsanga ya danda wato karatu amma yanzu abubuwa sun canja daga wannan tsarin na da zuwa kawowa ko yanzu to amma magana ta gaskiya an aka kalla magana ta girman Allah da laifi mutum uku ko bangare uku na farko akwai bangaren wato su mahukunta su ne wanda suke da kaso saba'in na shi wannan laifin bangare na biyu kuma akwai su iyaye su ne suke da kaso wato ashirin na wannan matsalar sannan bangare na uku sai kuma su kuma al'umma ta gari waɗanda suke rayuwa a cikin wannan al'umma su kuma suna da kaso goma in aka haɗa kenan ya zama kaso ɗari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gidan jaridar Aminiya barkan ku da warhaka. A matsayin na ni wanda yake nima na kasance ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah da a wannan sati ake ta cece ku ce a kansu shine magana da ake ta cece ku ce akan almajirai. Mu almajiran nan ba komai ne yasa mutane suke wannan cece ku ce ba suna magana akan cewar bara ce. Ni almajiri ne kuma na bara. To barar almajiri bara ce ta takaitaccen lokaci. Kaga na yi bara ina tasowa da na ɗan girma na fara harka gidan wadaki A gidan waɗakin nan in na je na karatu zan je na musu aiki da aike su aike ni kasuwa na ebo musu ruwa su bani abinci kuma akasari almajirai yanzu abin da suke yi kenan ba sadaka ake ba su ba akasari aiki ake sa su suna yi ana ana ana biyan su da abinci wanda wasu daga cikin mu ma aikin da suke ya fa abincin da ake ba su in za a auna to malam za ka ji abin da yan Najeriya ke cewa dangane da makarantar allo a wannan zamani me zaka iya ba mu a takaice naka bangaren tarihin yadda kai naka karatun na allo yawancin mutanen da ke magana yanzu ba su ma san asalin karatun allo ba karatun allo ya zo Najeriya tun lokacin da addinin musulunci ma ya zo haka za ka iya kiran wajen ƙarni na goma sha ɗaya kenan hmm. tun wancan lokacin ana yin karatun allo kuma an samu manya-manyan shehunan malamai wanda sun haddace alkur'ani sun samu littattafai sannan kuma sun koyar har abin ya zo kan barin ce iyayenmu ko kuma in ce kakannin mutum da dukkansu almajirai ne hmm. haka mu kanmu ma almajirai ne ni almajiri ne kuma har gobe ba na jin kunyan faɗa cewa ni almajiri ne amma kamar iyayenmu wanda su an ba da su wa malamai sun tafi da su wasu garuruwa kamar a ce maiduguri mu a lokacinmu iyayenmu ba su ba da mu an kai mu makarantun allo ɗin a wasu garuruwa ba a nan anguwannin da aka haife mu a nan aka saka mu a makarantun allo ɗin wanda bayan an yi sallar asuba za ku tafi makarantar allon akwai malamai kowa da allon shi za a biya za a zo a yi hadda za a yi ƙari sannan kuma kowa ya koma gida sannan kuma da yamma a koma a ƙara karatu a ƙara biyawa a ƙara ɗauko sababbin ayoyi sannan ka zo kuma ka yi hadda gobe idan ka je ka biya a ƙara maka haka ake yi iyaye su suke ciyar da yara suna ba da sadaka wa malamai ɗin saboda haka da tarbiyyar yara ɗin da kuma ilimin nasu duk ana kula da shi sannan kuma bayan misali an taso daga asuba ɗin bayan sallar asuba ka je makaranta ka yi karatu wajen karfe bakwai da rabi bayan ka karyawa kuma sai ka ɗauki littattafan ka sai ka tafi makarantar boko haka muka yi har muka gama karatu wasu Allah ya ba su hadda wasu Allah bai ba su ba amma dai an samu abin da aka samu sannan kuma an samu karatun boko ɗin, ka ji yadda abin yake amma yanzu mutane da yawa ba su san cewar wato harka ce na samun ilimi na gari sosai ta hanyar karatun tsangaya ɗin ba. To, ya aka yi ko in ce yaushe ne harkar bara ta shigo cikin harkar karatun allo a Najeriya? Tun wancan lokacin ana bara, amma bai lalace kamar yadda abin ya zama a yanzu ba akan baran shi ne a gaban karatun. A wancan lokacin baran wato wasu awoyi ne kaɗan ake ɗauka sai a je a yi baran kuma a wancan lokacin al'umman annabi suna taimakawa sosai sai ka ga wato kamar yanzu a maiduguri in ka ɗauki misali in ka je gwangi za ka ga magidanta kamar guda ishirin kowa zai fito da abinci malmala biyar biyar ko shida shida ko goma goma daga gidan shi za a zo a taru a kofar gidan mai unguwa wato su magidanta kenan to a ciki sai ka ga bai fi su ci kashi uku ko kashi hudu cikin kashi goma ba na abincin da suka fito da shi duk sauran wa za a ba almajirai saboda kusan kowa ya koshi, sai kuma a koma a je a kunna wuta a kewaye ta a ci gaba da karatu saboda an samu karatu amma yanzu kowa ma mutane sun zama marowata kowa a cikin gidan shi ke cin abinci saboda haka almajiran idan sun tashi da safe ba ma maganan karatun ake yi ba ana tuna ma an kwana da yunwa saboda haka da gari ya waye kuma sai maganan me za a ci don haka sai kaga ba ma karatun ake yin ba baradin ake yi a birane kuma a da ba za ma kaga almajirai da yawa a cikin manyan birane ba sun fi zama a gefe gefen gari ta yanda akwai tsangayoyi din da dama sai dai kamar ran juma'a ko ran alhamis shi ne za ga sun shigo cikin gari almajirai din za su zo su ɗan yi baran da za su yi zai a ba su kyaututtuka sannan su sai sabulun wanka a dan sai barkono da sauransu sai kuma a koma bayan gari a ci gaba da karatu sai kuma wani sati amma a yanzu ba wa kowa a ƙauye ɗin kowa ya taho cikin birni kuma daga gari ya waye maimakon a yi karatu din ba za a yi ba sai dai a je ana shashanci ana bara da sauransu To yanzu idan ana so a kawo gyara a harkar karatun allo a Najeriya me ya kamata a yi? Shekaru goma sha biyar da suka wuce na yi hira a matsayin ɗan jarida da Shatima Ali Manguno wanda ya yi ɗan majalisa tun a 1959 a lokacin Sardauna kenan. Kuma ya zo ya yi ministan mai babban mutum ne kuma ɗan boko sannan kuma almajiri din shi ma da ya yi almajiri. A lokacin na tambaye shi yaya za a gyara wani al'amari ya ce tun lokacin Sardauna ya tura su uh, uh, sudan da egypt akan je su ga yaya gwamnatoci a wancan lokaci na wancan kasashe suka daidaita karatun alkur'ani da kuma karatun boko suka yi bincikensu suka dawo suka rubuta rahotonsu suka ba wa sardauna ya ce mu je mu rubuta mu gaya wa gwamnonin arewa idan suna so su ga yanda za a gyara wannan lalacewa da karatun tsanga ya yi to su je arewa house a kaduna akwai wannan rahotanni da suka tattaro suka kawo wa sardauna domin ba za ka kira yawan da ya je karatun allo ka ce jahili ba duk wanda allah ya bashi baiwa ya haddace kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai da casa'in da bakwai ya haddace izu sittin yana da ayoyi wajen dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ba za ka ce mashi jahili ba idan har ka ɗauko shi ka zo ka wanke shi ka saka shi a aji ka mushi tarbiyya ka koya mushi karatun boko idan ka haɗa shi da wa'anda suka je suka yi karatun boko zalla wallahi sai ya fi su nasara dan ya fi su kaifin hankali ya fi su kaifin fahimta kuma. Hamza Idris kenan editan jaridar Daily Trust da bayanin yadda ya rayu a makarantar allo a lokacin yana tasowa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tattiracom slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. da kuma ta nasa FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To bayan tattaunawarmu da Hamza Idris, mun tattauna da wani malamin addinin Islama inda shi ma ya bamu labarin yadda ya rayu a makarantar allo. Sunana Hamza Zubairu Taura ɗan asalin jihar Jigawar Nigeria. Lallai Malam Awal bayan na gama firamare ta boko wacce na fara a na wato shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da ɗaya zuwa da casa'in da biyar da shida ban ci gaba da karatun sakandare kai tsaye ba ba kuma ba komai ba sai dan kawai in je in karanta alkur'ani mai girma tukunna sa'an nan cikin sa'a akwai makaranta da bata wuce mita biyar zuwa shida daga gidanmu ba wanda marigayi mal rabiu alarama allah gidan shi su yanzu shi ke da wannan makaranta din na je wurin shi na fara karatu tun daga alif an baki da ake rubutawa akan allo kuma cikin ikon Allah har zuwa suratul bakara fatihatul kitabi na gama a hannun shi a shekarun da su takwas ba sa'an nan karatu mai kyau gyararre ba tare da na ta ta na je ni ko makotan taura domin neman karatun alludin ba har ga Allah wato almajiran da suke gidan marigayi madar Rabi'u Allah ji shi sun saba wa sauran almajirai ta bangarori daban-daban na farko dai zan ga cewa akwai manya-manyan almajiran shi wanda suka zo da cikin birnin Kano aka kawo su taura domin karatun allo So a lokacin da kawo su an kawo su da komai nasu. Sa'an nan har ma daga cikin abokan musu ga cewa wannan kan ai ba ma almajirai bane ba. Saboda tsammanin su wai almajiri sai ya ɗauki kwano ya je bara ya samo abinci sannan zama almajiri sai ya yawo da ki. amma ga sunan kullum tsaf tsaf kuma lafiya lau suke kuma karatun ake yi ba ji ba gani za ce ai wadan ba ma almajiri bane ba to ala ayi halin ni inda na zauna a cikin su na zauna cikin almajirai masu dimbin yawa Sa'annan wannan makarantar da ya malamin shi bai ma yadda da barbada daman gaba daya bai yadda da ita ba kuma bai yadda a kawo yara su yi bara din ba wannan bai nufin cewa ba masu bara kuma a gefe duk akwai su amma dai inda muke yin gaskiyar magana abin bai yi haka ba Sa'annan karatun namu ya tafi a low impact ya ma fi sauki ya fi sauri akan sauran masu yawon din don muna da tiks lokaci da muke da shi na da lokacin ya yi kawai karatun ake yi wannan shi ne a takaice gaskiya wanda na sani sa'an nan ba mu da matsala ga cewa almajiri gaje gaje da datti ko wani abu wannan gaskiya babu shi gaskiya iyayen su kan kawo su da duk wani abu da suke bukata har ga Allah kuma karatun ana yin shi wani abu da ke shi ne karatun kenan daban bara kuma daban wannan shine abin da na fahimta gaskiya to ban sani ba ko ma hmm. ya san yadda aka yi harkar bara ta shigo cikin karatun allo yauwa ba zan iya sanin yadda aka yi bara ta shigo cikin karatun allo ba da na tashi na ga yadda almajirai suke zuwa karatun allo suna barace-barace kuma wani lokaci za a ga suna da iyayen ɗakuna wanda ba sa bara kai tsaye suna zuwa gidan ne a ba su abinci kawai su dawo ala'ayyar halin dai suna neman tallafi ko da yaushe daga kwamishin da yake dauke da su wannan ban sanya aka yi ya zama haka ba amma dai a zahiri a tarihi ba haka ya taso ba. Ba haka ya taso ba. Illa kuma ya shigo to ta hanya da sai mun koma da can za mu sanya aka shigo ciki amma lallai mu da muka sami experience na wannan abun. Har ga Allah mun san cewa abu ne guda biyu aka haɗe shi a cikin guri a abu ɗaya. Kuma wannan ya sanya sai ake wa abun bugu guda ake dukan shi sau ɗaya. Sai a ci du abu ɗaya ne. Da wanda ne ganin akwai buƙatar a hankalta wajen yaƙar barace-baracen. sa'an nan ya zama cewa ba a taɓa shi asalin gungan gari karatun allah ba karatun daban barar daban barar ma da tafi kowace muni a yi barar da manya suke yi tsofaffi da so akan hanya za ga wani iya riga ta cikakke ya fi komai muni wannan har ga Allah wanda ba ma komai da za ka iya ce mishi wannan na'udin a auren shi to amma dai har ga Allah karatun allo daban bara daban ozo ban san inda ta fito ba lalle na samu ana yin ta amma ni dai inda na samu kaina gaskiya akwai sauki kwarai kuma ga cewa karatun iya tafiya normal kamar da ake tsammanin shi in fact har da Allah bari bari in tambaya an yi bayanin da baka tambaye ni ba hmm. zuwan wannan lokacin ina da wannan gwamnatin hmm. ji nake za ta ƙara ƙoƙarin ta kan neman hana almajirai bara kamar yadda wacin ta bai ta fara sai na kamar ayi abin an yi watsi da shi an yi jifa da shi ba ma a magana sa ba ɗaya yanzu amma har ga Allah ni kan ban jira daɗin haka ba. To madalla, da wannan bayani na Malam Hamza Zubairu Taura shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.